Cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar ta shawarci mazauna birni da kewayen Kano su yi watsi da ƙoƙarin da wasu rukunin mutane ke yi na samar da yanayin fito na fito musamman a tsakanin jami'an tsaro da jama'ar gari sanarwa ta ce kwamishinan 'yan sanda muhammad hussein gumel ya ba da umarnin zakulo waɗanda suka cinna wuta a sakatariyar karamar hukumar tagwale a daren shekaran jiya wacce ta kona ofisoshi da dama tare da barnata takardun gwamnati masu yawa al'amarin da ya faru ne sa'o'i kalilan bayan da babbar kotun kano ta ba da umarnin mayar da shugaban karamar hukumar khalid ishaq wanda majalisar dokokin jihar kano ta dakatar da shi watanni uku da suka gabata saboda tuhumarsa da yin ba dai-dai. daidai ba. amma Alhaji Khalid Isa wanda ya bayyana mamaki kan yadda gobara ta tashi ya yi zargin cewa da gangan da ganganci wasu ɓata gari suka cinna wutar domin firgita shi. In da ka je ka ga wutar za ka abu ne ya ƙone da Ofis ɗin da ka shiga ba abin da za a mura. Ko ƙyaure ya nannaɗe. ba haka abu ne wanda lalle kamata mu bincika. Amma za mu rubuta ko na gaggawa mu sanar da jami'an tsaro duk da mun sanar da su ga abin da ya faru ga halin da ake ciki kuma na ƙoƙarin ɗaukar mataki na gaggawa kuma duk wanda muka samu da hannunsa a ciki za mu gaggawa haɗa jami'an tsaro domin a ci gaba da bincika domin a tabbatar da doka da oda a kansa. Me kuke zargin ya sababa ita wannan gobe? To ita ba ka ce ka sababa domin ita tana sababai da dama. Da ita yi wa Allah wani ya kunna ta. Ta yi wa wutar lantarki amma wannan wutar ta wuce waɗannan gaskiya. Muna zargi lalle akwai wani abu a da wannan wutar. Wasu suna cewa dan a firgita Khalid ne tun da kotu ta dame. Ni ma ne tsammanin haka. Al'amarin dai na zuwa ne a daidai lokacin da batun shari'ar gwamnan Kano ke ƙara ɗumama yanayin siyasar jihar yayin da ake dakon hukuncin kotun kolin Najeriya dangane da batun. Sai dai sanata Mas'udu El Jibril Doguwa guda cikin dattawan Kano ya ce ba ga rashin haɗin kai da son zuciya a tsakanin 'yan siyasar Kanan. wanzuwar kafofin sadarwa na social media a wannan zamani na cikin abubuwan da ke zafafa wannan batu da ke neman ya zama barazanar tsaro ga al'umma. Tasirin wannan eh, social media din nan da kake gani. Ai da can sai idan mun ji Federal Radio Kaduna ta ce ko kuma mun ji Radio Kano ta ce. Amma yanzu daga lokacin da ake kokarin shiga kotu da zaman da ake a kotu wani ma sai yanke maka hukunci tun kafin alkali ko alkali ya su zauna akan kujerarsu. saboda haka mutane an riga an ruɗa musu kwakwalwa an ruɗa musu tunaninsu saboda irin waɗannan abubuwan na social media mutum ije ya rubutu ya rubuta abin da kuma ba haka ba ne saboda haka irin wannan gurguwar sakamako da mutane suke rubuta a social media shine ya kawo ya hargitsa kan mutane har ma ike saka musu shakku da kuma neman fitintunu saboda haka sai mun koma mun ilmantar da matasanmu da kowa da kowa cewar kanan nan idan muna nema mu dawo da mutuncinta da kimarta da muhibbarta to ya kamata mu yadda da cewar uwa ce mabada ba ma a Najeriya. Yanzu dai kallo ya koma kan kotun kolin Najeriya wadda ake sa ran za ta yanke hukuncin ƙarshe game da wannan batu na dambarwar kujerar gwamnan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.